aure da ke faruwa ba ta aure ba sai ta je ta haɗu da wasu maza a yi fasikanci da ta samu abin da za ta je ta ci da mijinta da yayanta yaran yan ƙanana an lalata su idan uwar ta samu irin wayan na zogala ta ɗan dafa ta ce a je a saida nawa nawa yake a ce naira goma goma sai a ce to kura nawa ne ka zane ina naira ɗari ne sai a ce to an sai ɗari biyar don mu ta. sai a je a yi basikanci da yani a kama saboda bokaye sun ce ga yadda za a yi a yi kaza a yi kaza ita kuma uwar ɗin an ka je ba tambayar take me ya faru sai ma ta yi ta ta mata albarka aikin sayar an yi kaza a yi kaza shi yasa muke ganin yanzu da an je taro Makaranta fa muka tafi duk da wani mun ta ana gina kabari mun ta a waje sai da an tana wani yaro wani da ke shi yana kuka a shi da za a sa gawa a cikin kabari shi ba mika hannu ɗauke wayar wani shi ne aka kama shi aka ta mahaifi lokacin da aka hito da shi za a sa shi mota a je da shi a kai shi police station nan kuma wani ya ɗauke mashin ya hau makabarta ba to ya'ya ga sanar nan in an kaje kamar irin kano za ku ga golf kungiya sunanta zamfara coalition of ngo against gender based violence a manufar wannan kungiya shine a mu a kungiyoyin sa kai na cikin gida mu haɗa ƙarfi da ƙarfi da sauran kungiyoyin da ke shigowa daga waje wajen wayar da kan al'umma kan yakar abubuwan da suka shafi cin zarafin jinsi a bangarora daban-daban nan da kwanaki masu zuwa 30 ga wannan wata na julai ita ce ranar da a majalisar ɗinkin duniya ta keɓe don wayar da ka al'umma kan wata annoba da ke yaduwa a cikin al'umma ta abinda ake ce ma trafficking and person wato safarar bil'adam safarar nan ba sai na yi dogon jawabi ba kowa ya san illoli da take da su a ɓangarora daban-daban da suka shafi ci gaba da a walwala al'umma to babban ma abin da ya shigo ciki wanda an na tashi hankali shine ta zo ta gwamu da wani abin da ake ce ma organ harvest wato cire sassa na dan adam mai yawancin waɗanda ke zama victim ko kuma waɗanda wannan matsala ke shafuwa ta kan kai ga a roke su a cire wani sashe na jikinsu wannan safara ta ɗan adam ta hada da dukan yara musamman maza da mata kanana a kai birane wajen abin da ake ce ma'aikatau suna abubuwan da suka fi ƙarfinsu ga yaro a ɗora mai aikin da ya fi ƙarfinsa da abin da ya shafi almajirancin da bai da tsari saboda almajirancin kala biyu ne akwai wanda za ka ga an kawo ɗalibi ga malami kuma ana kula da abin da ya shafi cinsa da shansa kamar dai wannan tsari da muka sani na boarding schools so mai martaba wannan kungiya shine ta ga cewa ya zama wajibi matsayinka na shugaba al'umma kuma uba kuma gugagge a wannan ayyuka na jinka al'umma mu zo mu ziyarce ka mu shaida ma wannan wunkuri da muke yi mu kuma samu muhimman addu'o'i irin naka da kuma sharuwarin da a irin nan kawai ake samun su wannan a gurguje shine abin da ke tayi da mu muna godiya ga irin karɓar da aka mana da kuma karɓar da ake ta mana a kowane lokaci a wannan masarauta muna roƙo Allah shi ƙara ma lafiya ya kuma ƙaddarci ya kuma ƙaddarci wannan masarauta ta ci gaba da zama wanzajiya mai kuma cike da nasarori da ɗimbin albarka kuma ina amfani da wannan dama Allah taimake ka in ruka mika ƙoƙon buƙatar mu na cewa ranar da za mu commemoration na wannan rana a zamfar college of art and science za ka insha Allah 30 ga wata karfe 10 da rabi na safe muna watar Allah shi baka dama ka albarkaci wannan zama zaman ka jigo kuma uba cikin al'umma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh saboda malam ashafa alhamdulillah mun gida da Allah ba ku yi ba ga wannan tunani kan kuka zo ba. ku Abin malam san waɗan malam a shafa to ni da yake tsohon ma'aikatan lafiya ne ke na tsarin lafiya idan mutum ya zo da zazzabi ba nan take aka ɗauka mashi allura ba a ce malaria shi a sai mun yi abin da muke kira root cause a gano a yi bijirin shi a auna bibi a yi wannan a tsarin shi da sauransu da auna sai a yi conclusive ne sai a ce kada a daidai sai a yi wannan tsari da kai zuwa shi yana da kyau alhamdulillah ga maza ga mata su suna iya ganin mata su samu maku information na game da matsalolin da suke fuskanta kuma za ku iya ganin mazan ji menene matsala amma tun ba a je ko ina ba babban matsalar ne a najeriya kuma ba a nan arewa shine talauci talauci kuma yana haifar da kafinci kamin a zo wannan matsala ta halin kuɗin man yanzu dawa da masarat da gera duk sun fi ƙarfin talaka kuma yadda na sha bada ya waka yana cewa duran da baka da shi mai baka baya da shi da kai da ɓarawo shawar kuma yanzu yaran da yawa suna da basira amma karatun ya gaga don ko da ba marayu ba iyayensu ba su da hali yanzu wani za ka gani da samun yake taki kiwa a ƙasa ya zo hannun cikin gari neman abin da za a ci da wani yana ba mu labarin abubuwan da ke faruwa ba ta aure ba sai ta je ta haɗu da wasu maza an yi fasikanci da ita ta samu abin da za ta je shi da mijinta da yayanta yaran yan ƙanana an lalata su idan uwa ta samo irin wayannan na zogala ta ɗan dafa ta ce a je a saida nawa nawa yake a ce naira goma goma sai a ce to kura nawa ne kaza ne ina naira ɗari ne sai a ce ba an sai ɗari biyar zo mu je can sai a je a yi da yari a kamo saboda bokaye sun ce ga yadda za a yi a yi za a yi kaza ita kuma uwar in an ka je ba tambayar take mai ba sai ma ta yi ta jinjina mata ya albarka aikin sayar an yi za a yi za a yi kaza to shi yasa ke ganin yanzu da an je taro makazanta ban muka tafi duk da wani mun da ana gidan kabari mun tsaya a waje sai da an tallafa wani yaro wani da ke shi yana kuka a shi za a sa a cikin kabari shi kuma miƙa ɗauke wayar wani shi ne kama shi aka yi ta mahaifi lokacin da aka hito da shi za a sa mota a da shi a kai shi police station nan kuma wani ya ɗauke ya yara makamanta ba ya'ya ga sanar na in an ka kaje kamar irin kano za ku ga golf irin wannan ta abin an zuba yara saboda an sai da su wasa a yi kuri da su an je da su can a canza masu sunaye a canza masu wannan ina ɗan briefing ɗinku ne domin ku hanga ina mafita yanzu idan za a ba gwamnati shawara a dawo da price control board shinkafa ruwanta kar ya wuce naira haka masara haka gero haka dawa sannan jihohi da local government su tanadan ma mutane dai matasa irin ababa da guda nan a ce duk sati ga abin da za su kaiwa ana yi ana yi koyo amma yanzu mutum bai da lafiya yana kawai ana son a kawo shi asibiti ba kuɗin kawo asibiti domin abuwa sun sa ya za a yi

wannan allah ne cikin ikon shi ya ba ku damar ku ko ku yi wannan aiki na alhairi shi ko aiki alhairi ba kowa ke yin shi ba sai wanda allah ke son shi da jan kanshi da rasar shi suna sa a cikin su abin mutum addini zan ci kafin da su mutu ba ina fatar za ku ci gaba da alakai kar ku bari shi ne ya tarwata kusur da shi ne ya a aiki alhairi sa kokari a rubu da za'a sai an fara tafiya sai an fara samun faction sai a ce wai wanda za ku bar yana nuna hali wallahi mun bai nan ba ya cika girman kanta ya cika da zaka daga nan sai wannan su yana wannan sai abu ya lalace amma idan kowa da ya haƙuri dama addini cewa yi addini amin mai horo abin Allah amin bawan Allah numfasawa sannu a lafiya mai aiki